من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم كان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن ينزل الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم على الكافرون إلا هذا سحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه إله مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميد وعذاب أليم بما كانوا يكفرون والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله بالسماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تدري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت 23 رمضان hijira ta 1441 daidai da sha shida ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin tafsirin farkon suratun nur a yau za mu fassara aya ta uku kadai insha Allah ita wannan aya tana dauke da bayani akan abin da ya shafi zina Allah kamar nazari الله سبحانه وتعالى يجي الثاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين idan kana nazarin littafan tafsiri zaka ga cewar wannan ayat ta samu fasara kashi biyu ne magabata fahimtar da suka yi mai ita wannan aya fahimta iri biyu ce akan waɗannan fahimta za mu yi magana insha Allah fahimta ta farko da malamai suke game da ita wannan aya wato shine bayanin da ya zo cikin wannan ayar a hani ne Allah ta baraka wata ala yake yi wato abinda ayat ta ɗauka, ta ɗauki bayani ne akan hani tsakanin abubuwa guda biyu ne shin ita wannan aya labari take bayarwa ko kuwa umarni ne a cikin ayan wato hani ne na Allah fahimta ta farko ita ce ayan nan tana magana ne akan wani abu da Allah ya hana saboda haka idan aka ce azani la yankahu illa zaniya mazinaci bai auren wata face mazinaciya aw mushrikatan ko kuma kafira wa zaniyatu la ha, illa zani ita mazinaciya babu mai auren ta face mazinaci aw mushrikun ko kuma kafiri mai shirka ga Allah wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta hakan ga masu imani wata wannan aya tana ɗauke da hani na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyar shafin ɗari uku da goma sha tara bayani mai tsawo game da ita wannan aya daga cikin abin da malamin ya ce faman na kaha zaniyatan fahuwa zanin ita wannan aya Allah ya hana mutum ya auri matar da zinanta ya bayyana ne الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك idan zina ta bayyana ga wani to haram ne mace ta aure shi idan zina ta bayyana ga wata to haram ne ga wani ya aure ta shine abin da Allah yake karanta da mu a cikin wannan aya malamin yace don mutumin da ya yarda ya auri mazinaciya to shi kansa mazinaci ne ai tazawwajaha wa man nakaha zaniyatan wa man nakaha zaniyan fa hiya idan mace ta yadda ta auri mazinaci to ita kanta mazinaciya ce wato tazawwajat fa inna kaseeran min az-zunati kasaru anfusahum ala zawani wato abinda shi Allah tabaaraka wa ta'ala yake tabbatar mana mazinata sun takaita zina ne a tsakanin su yaso fatakunu al-mar'atu khidnan wa khalilan lahu la ya'ti ghayraha zaka samu mutum ya dauki mace a matsayin farka yana lalata da ita fa innar rajula idan kana zaniyan la yu'iffu imra'atahu shi mutum idan ya kasance mazinaci ne to mawuyaci ne matarsa ta iya kamun kanta wa idan lam yu'iffaha idan ko bai iya tsare mata mutunci ba ta shawwaka fiye ila ghairihi za ta yi sha'awar wani mutum daban fa sanad bihi ya kai ga matarsa tana zina da wani kamar yadda shi ma yake zina da wata kama huwa al-galibu ala nisa'i zawali wanda shine akasarin matan mazinata abin da ke faruwa da su kenan don haka malamin yace abinda Allah ke gaya mana a cikin wannan aya shine Allah tabaaraka wa ta'ala yana haramta mana auren mutumin da zinarsa ta bayyana haka nan mace aurenta matukar da ta bayyana ya ba da misali da bayanin al-Imam Shafi'i al'imamu shafi ya ce ifo ta ifo ne sa'ukun wa abu na uku ku kame kawunanku matanku da ‘ya'yanku sun ma za su kama kawunansu wa barru a ba a kun tabarrukun abu na uku ku yi ma iyayenku kirki ‘ya'yanku sai su yi muku kirki fa ina jaza a min jinsin amal saboda Allah yana saka wa mutum ne gwargwadon aikinsa wa kamata dinu tudari yanda kai haka ake maka wa min uqubati a as-sayyi'atu ba'daha yana daga hukubar mummunan aiki to mummunan aiki zai biyo bayan wannan fa inna ar-rajula idza rabiya an yanki hazaniya. idan har mutun ya yadda ya auri mace da zinanta ya bayyana rabiya bi an tazmiya imra'atuhu kamar yana cewa ya yarda ne matarsa ta yi zina tunda ya tabbatar wannan mace mazinaciya ce ya yarda zai aure ta kamar ya yarda ne bayan aurensa ma wato ta ci gaba da zinan والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأحدهما يحب لنفسه ما يحب للآخر Allah ya sanya soyayya da ƙauna da tausayi a tsakanin miji da mata saboda ka zaka samu miji yana so matarsa abin da yake so makansa matarsa matan tana so mijinta abin da take so makanta fa idza radiyat al mar'atu an tankiha zaniyan don haka idan mace ta yarda ta auri mazinaci mace idan ta yarda ta auri mazinaci da rabiyar amalahu to ai ta yarda da aikinsa ne wa kadhalika in rabiyar rajulu an yankiha zaniya haka nan idan mutum ya yarda ya auri mazinaciya da rabiyar amalaha shi ma ya yarda da aikinsa ne wa man rabiyar zina kana bi manzilatin zani wanda ya yarda da zina ko da bai yin ba to shi da mazinaci matsayinsu guda ne shi sa ake cewa ar-ridwa bil kufri kufur ka yarda da kafirci nan ma kafirci ne ko da mutum bai aikata ba fa inna aslal fi'li huwa al-irada asalin aiki shine nufi da ke zuciya wanda haza jaa hadha al-athar man man gaba an ma'siyatin faradiyaha kaman shahidaha aw fa'alaha akwai wannan misali da malami suke bayarwa malamai suna cewa idan baka wuri aka yi laifi amma sai ka ji dadin laifin da aka aikata to da kai da wanda yake wajen lokacin da aka yi laifin ku ɗaya ne saboda ranka ya yarda da wannan abin don haka yasa idan ya ranka ya yarda da shi to an gama kai ma ka samu kaso irin na wannan aiki ya kawo hadisan Abu Huraira al-mar'u ala dini khalilihi shi mutum yana tabbata ne akan addinin masoyinsa bur ahadukum man yukhali don haka kowa ya dubi wa yake soyayya da shi da kai da masoyinka addinin ku guda ne na hadisin manzon Allah yana silsilatu sahiha hadisi na 927 wato yana tabbatar da cewa idan har mutum ya yarda da wani aiki to ko da bai aikata wannan aikin ba yana samun kaso na wannan laifi idan mutum ya yarda zai auri mazinaciya ya tabbata ta yi zina ya yarda ya aure ta to shi da mazinaci ɗaya suke a wurin Allah saboda shi ne abin da nassin alƙur'ani da kuma hadisin manzo Allah ke karantar da mu kamar yadda manzo Allah yake cewa mutum yana tabbata ne akan addinin masoyinsa kaga idan har ka yarda ka zauna da mazinaciya to tamfar kai mazinaci ne ko da baka taba zinan ba haka ita mace idan ta yarda ta zauna da mazinaci to tamfar ita kanta mazinaciya ce ko da bata taba zinan ba saboda haka yasa malami ya ce wa a'zamul khillatu khillatu zawjayn wato ka'ida ce duk mutumin da ke yin zina wato zina kamar a dashe ne abinda malaman suke fada yana daga cikin bayanin al-imamu shafi'i yace zina a dashe ne idan kayi zubi to ka jira dauka al-imamu shafi'i yace ya hatikan hurmar rijali wa tabi'an turuq al-fasadi ista ghayra mukrami laukunta kunta hurran min sulalati majidin ma kunta hattakan li hurmati muslimin inna az-zina daynun fa in aqrabtahu kana al-wafa'u min ahli baytika fa'lami fa man yazni fi baiti mri'in bi alfai dirhamin fi baitihi yuzna bi ghairi dirhami man yazni yuzna bihi walau bi jidarihi in kunta ya hadha labiban fafhami al-imam shafi'i yace ya kai mai keta hurumin mutane mai duba gidan jama'a kai kokarin jefa fasadi shine hatta kalli hurmatin rijali mutumin da zai dubi gidan wani ya yi lalata da yarsa ko matarsa kaga ya keta mai gida ko shi na imamu shafi'i ya ce kai ba abin da kake bi sai dai hanyoyin fasadi don wanda zai lalata da matar wani hanyar fasadi ne wanda zai lalata da yar wani hanyar fasadi ne ya ce ta gaira muku da mai rayuwarka ba rayuwa ce ta mutunci ba wato idan ana cewa wane ya rayu rayuwa mai albarka rayuwar mazinaci rayuwar banzaci saboda babu abin da ya a rayuwarsa face ce ta hurumin gidajen mutane laukun ta hurran min sulalati majidi ma kunta harka li hurmati musulmi al-imam shafi ya ce da dai a ce kai mutum ne mai yanci da dai a ce ka samu asali mai martaba to ba za a ce ka yi tunanin ke ta hurumin musulmi ba domin duk wanda ya lalata da matar wani ya ke ta sa wanda ya lalata da irwani ya ce ta wuri mai sa sai ya ce masa to ka sani inna zina zina bashi ne fa in aqarartahu idan ka ci kana wafa'u min ahli baitika to za a biya ni a gidanka ba wai ka'ida ce sai an biya fa'alami yace ka san da haka ji al-imam shafi'i zina bashi ne idan har ka ci wannan bashi to ka jira biya kuma biyan nan a gidanka za a yi man yazni fi baitim ri'in bi alfi dirhamin idan ka ba da su ne dubu don ka yi zina a gidan wani fi baitihi yuzna bi gairi dirhami al-imam shafi yace a gidanka sai an yi zina da wani naka ba amma ko da ba da kwado kwabo dai ba ko kwabo dai ba za a bayar ba za a yi lalata da ita kaga an biya wannan bashin ki. man yazni yuzna bihi shine al-imam shafi yace duk wanda yayi zina to sai an yi zina da wani nashi walau bi jidarihi ko da kuwa katangar gidansa ne idan ma ba a samu keta domin matarsa ko yasa ba to akwai katangarsa ai sai ce in kunta ya haza labiban fafhami kai in kai ne hankali ne to ka fahimci wannan wato idan ma ba za ka bazzina don tsoron Allah ba to wajibi ne ka bazzina domin kuwa a dace ne duk wanda yayi ta sai an masa kaga ko dan wannan mutum ya ji tsoro Allah shakka akwai hadisin Anas wanda lafazin hadisin shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man zana zuniya bihi law bihi fani darihi wanda yayi zina sai an yi zina da wani nashi koda kuwa katangar gidansa ne amma hadisin bai inganta ba yana silsilatu ba'ifa hadisin 724 hadisin bai inganta ba cewa idan ka yi zina sai an yi da wani naka wannan kai tsaye daga manzon Allah babu amma hakika malamai sun dauko wannan ta ayoyin alqur'ani sun fahimci haka ta wasu hadisan manzon Allah yana daga cikin bayanin al-Imam eh, Abdurrauf al-Munawi a littafin Faidul kadir mujallal na shida shafin 142 yace yushiru ila anna ummin uqubati zani ma la budda an yu'ajjalu an yu'ajjalu fi dunya wato abinda hadisin ke mana ishara shine uqubar mazanaci tun daga duniya ake fara masa wa huwa an yaqa fi zina babu ahli darihi hatman makawiyya idan har kai zina to iyalinka a gidanka sai an kaddara wani wanda zai yi zinan yace hatman makawiyya wannan ba makawa akai fa yakunu sayya fa wa dhalika li anna zina yujibu hatka al-irdi dalili ko saboda idan kai zina da wata to ka ce ta hurme ma a nazari an luzumil haddi duniya baya ga cewar akwai haddi na hukunci da Allah ya yanka ma duk mutumin da ya zina misali haddi idan ana shari'a wal azabi fil sannan akwai azaba ta lahira sannan akwai sakayya kuma ta duniya ai wato shi zunubi idan mutum ya aikata shi kare ya dauka sai ya ji lahira yake ganin sakamako la matukar ka tozarta wani to sakayyar daga duniya ake fara yin ta ya ba da misali da ayoyin alkur'ani kamar misali aya ta 40 ta suratul shura wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Allah madaukake ce sakamakon mummunan aiki shine wani mummunan aiki irinsa so kaga kenan idan mutum yayin mummunan aiki to sakamako na nan yana bin sa irin wannan da ya aikata shine aljaza'u min jinsil amal a ƙarshen aya Allah madaukake yace shi dai bai son azzalimi yalzamu an yusallata ala zani man yazni bihi bi nahwi khalilatihi wanda wannan ke tabbatar da idan ma mutum ya yi zina to bisa la'akari da wannan ka'ida ta aljaza'u min amal kuma eh, zina yujibu hatkal ardi fa yakunu sayyi'a alkawarin Allah ne duk wanda ya mummuna to sai an saka mai kaga ya nuna cewar duk mutumin da ya zina to ka'ida ne sai an samu na kusa da shi kuma ya yi zina saboda ya keta hurumin wani sai a saka mar dan shi ma ya jiya ya zafin keta hurumi yake sai a waye gari ga yasa ita ma ta fada ko kanwarsa ko iko uwarsa Allah shi kare wanda misalin haka ya zo a suratu ala imran farkon sura ya ce na zala alaikar kita wuli ya sarki التوراة والإنجيل من قول هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد إن الله والله عزيز والله عزيز ذو انتقام يجي إن الله لا يخفى إن الله لا يخفى على شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم wato al'imamun munawi ya ba da hujja da wannan farkon suratu ala imran wanda ke nuna cewar duk abin da kake Allah madaukake yana ganinka ko ne, kai ɗan adam kafin ma Allah ya faɗa haka sai da ya ce innal ladina kafaru bi ayati llahi lafi azabun shadidun wallahu azizun zuntiqam me ake nufi da zuntiqam Allah mai ɗaukar fansa ya gargade mu a farkon wannan sura wato Allah mai ɗaukar fansa ne musan da cewar duk abin da muka yi a duniya sai ya saka ma wani idan ka cutar da wani sai Allah ya cuta ya dawo da wannan cutarwa gare ka shine zuntiqam sannan sai ya ce inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shi Allah babu abin da ke buya gare shi a nan ƙasa ko kuma a sama yama ce huwal ladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha Allah shi ke suranta halittar ku a cikin mahaifa yanda ya ga dama la ilaha illa huwa al-azizul hakim saboda ka ba abin da ya gagare Allah Imam al ce don haka ne alkawari ne na Allah shi Allah siffarsa ce ma zunkin qawamin Allah mai sakayya ne mai ɗaukar fansa mai rama wa bayansa idan ka zama mugu to Allah yana nan sai ya sakayya akan wannan mugunta da kake shine ma'anar wallahu azizun mabuwayi ne saboda ka ba wanda zai gagare shi kuma wannan ka'ida ce sai yayi sakayya to la'akari da waɗannan ayoyi ya sa malamai ke cewa ka'ida ce ta zina idan dai mutum ya yarda da ita to dole sai ta shafe shi فإن لم يكن للزاني من يزنى به أو يلاط به من نحو خليلة أو قريب أوقب بوجه آخر شين عند الإمام الشافعي كيف دا yana cewa idan ma ba a samu wani cikin iyalanka yayi zinan ba saboda kana yi al-imamu shafi yace hatta katangar gidanka sai an samu wanda yayi da ita saboda zai tabbatar da wannan ka'ida ta Allah ya'ani mazidul mubalaga mazidun mubalaga saboda tabbatar da ka'ida ne sai an yi takayya gare ka abinda kake yi shine sai al ce, munawi yace yahtamilu haqiqa tana yiwa maganar al-imamu shafi'in ta zama haqiqa ɗin ba wai magana ce da ya kawo ta misali wanda yana iya faruwa gare ka dan ya tsoratar da mutane ba wanda yana iya tabbata shine har al-imamu munawi ba da misali da labarin da ya karanta yana cewa ya taba karanta labari wanda kaga shi yanzu rabuwarsa da duniya ya yi shekara 410 al'imamun Munawi saboda ya rasu a hijira ta 1131 shekararsa 410 amma yace ya taba karanta cewa na rajulan hasarahu al-bawl wani mutum yake tafiya sai fitsari ya matse shi fitsari ya matse shi sosai sai ya samu wani kufayi wadda kala kariba ya ga wani kufayi inda gini ya rushe saboda ka sai ya raba bayansa fa bala sai ya yi bawalinsa ya fi tsarin sun matana wala abu matan fasta jimara biya yana neman abin da zai tsarki da shi sai ga wani kashi ya ɗauko kashin sai ya yi istijimari ai kaga haram ne an hana wanda in ka dubi na ilula wa tsarin mujallar na farkon shafin 126 akwai hadisai na manzon Allah idan za ka yi tsarki da hoge ba a yi da dutse ba a yi da kashi to tana yi wa jahilci sai ya ɗauki wannan ƙashi sai ya yi tsarki yana sanya kashin ga al'aurar fa bi mujarradi masu zakari biha yana taɓa al'aurarsa da wannan ƙashi an zala sai mani ya sako mishi sha'awa ta kama shi nan take sai mani ya yi inzali sai ce kai wani wani musiba ne ƙashi ne fa bai da wata sha'awar jima'i amma take sai ga mani ya saukan mai tamfar ya yi zina sai ce to ba zai bar wannan ƙashin ba fa ha sai dauki wannan kashi wa arabaha ala ba'd ahli tashrih dan kasar masar sun dade shi al-imam al-munawi mutumin masar ne eh, wuri ne wanda kusan anan aka fara karantar da ilimi a duniya suna daga cikin daɗaɗɗun jami'o'i da aka yi wato a duniyar nan gaba ɗaya. to to ko a lokacin akwai ilimin anatomy wanda shine binciken ƙashi da sauransu ya kai wa masana ƙasusuwa na dan adam ce su duba mara wannan ƙashin ne haka faƙazu suka ce ina haɓa mata farji imra'ati ai wannan kashin al'aurar wata mata ne kashi ne na al'aurar wata mata saboda ai mutum ya mutu eh, ana gane namiji ana gane mace ta kasusuwa suka ce masa shine sai ce subhanallah lalle ya tabbata wannan haka ne abinda al-imamu shafi'i kaga ya faɗa kenan wato yana cewa idan ma ba a yi zinar da wata naka ba to ko da katangar gidanka sai an yi da ita saboda wannan ka'ida duk da cewa hadisin saboda bai inganta ba Allah ya mana tsari a ibnu kasir game da ita wannan aya ya ba da misali da irinta kaga ita wannan ayar kai tsaye a fahimta ta farko da muke magana a kai saboda mun ce fassara biyu ne malamai suka yi mai ita wannan aya fassara na farko malamai suna cewa ayan nan tana hani ne tana hana musulmi ya auri mazinaciya ayar tana hana musulma ta auri mazinaci wato wannan aya ta zo ne a matsayin hani kamar yadda muka sani ita aya ta ɗauki umarnin Allah tabaraka wa ta'ala har guda 29 to daga cikin waɗannan umarni na Allah akwai umarnin da ya mana ita wannan aya shine kada mutum ya auri mazinaci, a matukar zinarta ya bayyana kada mace ta auri mazinaci matukar zinarsa ta bayyana shine abin da Allah ke faɗa ce to ai ba ita kadai bace akwai ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani waɗanda suna mana ishara ga cewar aure da wanda zinarsa ta bayyana haramun ya kawo misali da aya ta 25 ta suratul nisa wa man lam yastati minkum qawlan man فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكهوهن بإذيانهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات وعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم wannan aya ta 25 ta suratul nisa wato tana tabbatar mana haramcin aure tsakanin mutumin da ya zamanto mai kamun kansa ne da kuma wanda zinarsa ta bayyana kamar da ita wancan aya ta uku ta suratul nuri ta tabbatar wannan ayar ma haka ta faɗa Allah madaukake ce fanke fanki hunna bi izni ahlihinna ko aure su da izinin wato ma iyalansu Allah yana magana a kan auren baiwa idan za ku yi aure ya zama kun yi auren da izinin wato ainihin mai mallakar ita wannan baiwa wa ujura hunna bil ma'ruf kuma ku bada sadaki bisa ga adalci ba tare da an samu zalunci ba Allah ya ce to wannan haduwa da aka ce ku yi muhsanatin gaira musafihatin kaga Allah ya halatta haduwa ne na aure na tsare mutunci ba ruwa ba haduwa na zina ba wala muttaqizati akdan sannan ba riƙon farka ba Allah bai yarda da riƙon farka ba mutum ya dauki mace ya aji babu aure tsakaninsu yana lalata da ita to kaga wannan ayar kai tsaye ta tabbatar mana Allah bai yarda da zama na fasikanci ba tsakanin namiji da mace sannan ko bai yarda da aure na mace wanda bata tsare kanta ba shi yasa Allah ya ce muhsanatin ghayra musafihati matan da sun tsare kawunan su sune ya kamata a aura ghayra musafihatin ba karuwai ba ba matar da ya zamanto ta shahara da fasikanci ba wannan Allah bai yi izini akan aure ta ba kaga sai ta dace da wannan aya ta farkon suratul nur um aya ta uku ta alqur'ani kuma da take hana auren mazanaci ko mazanaciya ita ce aya ta suratul ma'ida aya ta biyar al-yawma uhilla lakum at-tayyibat al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum والمحصنات من المؤمنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسني غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكبر بالمعال فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله تبارك وتعالى وأن الآير ما يتبتد ما تندي هل التاء أوليس لكم ذن ديداتي أوليسون yana magana akan auren ahalul kitabi kaga wancan yayi magana ne akan auren baiwa yana larura takan sa mutum ya auri baiwa baiwa ita ce mace mara yanci dan wannan ita ce maganar Allah subhanahu wataala ayat da 25 ta suratul nisa'i wa man lam yastati minkum qawlan an yankaha muhsanati baka da hali talauci yayi yawa ba za ka iya auren mace mai yanci ba al-mu'minati fa mimma malakat aymanukum to babu laifi sai ku ka auri baiwa tunda halin auren mai yanci ya gagara sai aka ce to ka auri baiwa min fata ya cikin mu'minati amma hakan ma Allah subhanahu wata'ala karshen ayan ya wato ya discourage gare mu ya ce wa an tasbiru khairul lakum mm. ku yi hakuri ku zauna da sha'awar har Allah ya hore muku dukiyar da za ku auri mace mai yanci ya fi muku alheri akan ku auri baiwa saboda idan ka auri baiwa in ta haifi yaro faɗan ma bawa ne saboda yaro yana bin yancin uwarsa ne ba uba ba ne so shi sa Allah ya ce ku yi haƙuri ya fi muku wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne amma saboda haɗarin sha'awa idan mutum ya zama dan akwai al'adar da zaka samu auren an tara al'ada ga auren hauren ya zama yana da tsada yana da wahala to shi sa Allah ya bada irin wannan damar domin idan har auren auren masu yanci ya gagara to idan akwai baiwa wanda aurenta ba zai wahala ba Allah ya ce to a aura amma duk da haka ita ma baiwan wace baiwa ce aka ce ka aura muhsana ce baiwar da ta tsare mutuncinta ba ta zina kaga nan ma Allah ya kyamatar mana auren mazinata to wannan aya ta suratul ma'ida fa aya ta biyar Allah ya magana akan halaccin auren ahlul kitabi yahudu da nasara nan ma sai Allah ya ce to ba kowace bace kaga wancan baiwar aka ce muhsanatin gaira musafihati wannan ma ahlul kitabi da aka ce ku aura al-yawma uhilla lakum at-tayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal mu'minati na daya matar ma da aka yadda ka aura mata musulma ita ce wacce ta tsare kanta kaga al-muhsanatu kenan na biyu wal muhsanatu min alladhina utul kitaba su kansu matan da aka ce an halatta muku auren su daga cikin ahlul kitabi kirista ko ba yahudi aka ce babu laifi ka aure ta ba kowace ba Allah ya ce al muhsanat waɗanda sun tsare kawunan su sai ka lura sai ka gane galibi waɗanda ke auren matan ahlul kitabi lalata ma suke da su sai idan abu ya kai makura ce to ai ya kamata ma a musulunta da ita a aure ta kaga ba ta ma cikin waɗanda Allah ya halitta auren shi Allah bai taɓa yin izini a yi aure da mazanaci ba babu wannan izinin a cikin alkur'ani shi ne aya ta uku ɗinnan ta suratun nur ta tabbatar mana wa hurri mazalika alal mu'minin aya ta suratun nisa'i aya ta 25 ka nuna mana hatta baiwa da aka ce an baka damar ka aure ta sai wanda ta tsare kanta sannan ahlul kitabi fa min qabliku yace za a kai tumuhunna ujurahunna sai da Allah ya sake maimaita shi bayan ya ce wal muhsanatu min allazina utul kitaba a gaba sai yace muhsinina ghayra musafidina ya zamanto da sun tsare kawunan su daga zina ba wadanda za a yi zaman dadiro zaman farka ana lalata da ita ba wala mutafizi akada wa man yakfur bil imani wanda ya kafirce ma imani faqad habita amaluhu to aikin sa ya baci wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma yana cikin masu hasara a ranar lahira saboda haka malamin yace wa min hadha zahaba al imam ahmad bin hanbal rahimahullah saboda haka yasa al imam ahmad yace mun dubi al qur'ani sama zuwa ƙasa bamu ga inda aka halatta auren mazinaci ba ko auren mazinaciya la ya sihul aqdu min ar-rajul al-afif ala al marat al-baghi al-imam ahmad yace duk mutumin da aka sani mai kamun kansa ne ya kulla aure da karuwa idan aka ce karuwa ana nufin matar da ta shahara an san tana zina ba matan da ake mata zargi ba zargi ba shi da kima a sunna ana magana ne akan matar da ta shahara kowa ya sani mazanaciya ce sai a samu wani mutum kamili ya aure ta alimamu ahmad ya ce wannan auren ba ma kulla shi ba bai kullu ba a wajen Allah auren bai inganta ba babu shi saboda babu hujjansa a cikin alkur'ani babu hujjansa a hadisin manzon Allah alimam imam ahmad aka ce to yanzu ya za a yi kenan idan ana son karuwa yace hatta su ta ba sai an kira ta gaban jama'a an nemi tubanta jama'a sun ba da shaida ta faɗi na tuba kuma jama'a sun ji shi ne tusta tabu sai an nemi tuban da ta tabbata saboda aikinta ya sa ta shahara da fasikanci kaga ko dole ne tubanta shi ma ya shahara fa'in ba al'imamu ahmad ya ce idan ta tuba sahal akadu alaiha to auren idan an kula ya inganta wa illa fala in ta tuba ba al'imamu ahmad ya ce fala babu aure ko da kun daura ma auren bai inganta ba saboda babu inda Allah ya halatta auren mazinaci ka lura da inda duk Allah yake magana akan a auri mace sai Allah ya sharadi a gurin muhsinina eh, muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhizati aqdan a suratul maida fa Allah madaukaki yace ah, muhsinina ghayra musafihina wala muttakhizati aqdan duk inda Allah ya ce a auri mace sai Allah ya ce to fa ga sharadin auren mace mai kamun kanta ba ballagaza ba ba matar da ta zamanto karuwa ba ba kuma zaman daduro ba Allah bai dada da wannan ba saboda ka al-imam al-imam Muhammad yace kadalika la yasihu tazwijul maratil al-hurra al-afifa al-imam Muhammad yace haka kuma mace mai kamun kai wani mutum ya aurar da ita ga wani tantagaryan fasiki al-imam Muhammad yace wannan auren babu shi auren babu shi mutumin da ya shahara a gari kowa ya sani mazinaci ne bai kamata ka bashi aure ba al imam Ahmad yace hatta ya tuba taubatan sahiha sai ya tuba tubar kuma ingantacciya ai galibi tuban da mazinata ke yi suna tuba ne na gyara auren ba tuba ne na haƙiƙa sun yi nadama abinda suka aikata ma Allah ba bashi da kyau ba an daɗe ne ana zaune sai aka ga to ai maimakon zama haka shekara guda me zai hana mu gyara abin a samu wani limami shike na a cika mana zama na aure idan an zo gaban ka to ya sai ka ce ai sai an tuba ya ce ai mun tuban kaga tuban saboda auren ne ko ba dan Allah bane shi yasa Imam Ahmad ya ce taubatan sahiha me hujja mu karanta ayar da muka karanta na suratul nur Allah ya ce wa hurrima zalika alal mu'minin an haramta wannan auren ga muminai kaga al-Imam Muhammad yana da hujja mai karfin gaske ta ayoyin Al-Qur'ani eh, saboda zahiri abinda Allah ta wa ta'ala ya faɗa kenan in ka dubi majmu'u fatawa mujallal na 32 shafin 141 ake wa malamin tambaya amma ni fala ila baitihi wa wajada imra'atihi rajulan ajnabiyya mutum ne ya fado gida sai ya tarar da wani ƙato tare da matarsa yana lalata da ita Allah ka tsare mu ana tambayar malami fa wafaha haqqaha wa talaqaha mijin sai abin da ya kamata ya sake ta ya kuma ba ta kyauta yanda Allah ya sharadanta saboda Allah ya sharadi idan ka saki mace kai mata isani to bayan daga baya kuma sun maraja'a wa salahaha sai ya koma biko mijin ba yana so da ya zauna da matar shi a haka ina ina hukunci abinda wannan mutum ya aikata shine malamin ya karanta wannan hadisi inna allaha subhanahu wata'ala lamma khalaqal janna yace ai shi Allah tun lokacin da ya halicci aljanna kala kafin ma dan adam ya shige ta sai Allah ya alƙawari wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta kuma ina rantsuwa da daukaka na la yadkhuluki mutane guda uku ba za su shige ki ba har abada wato Allah yana gama halittar aljanna sai da alƙawari alkawari mutum uku ba su shiganta bakhilun marowaci wala kazzabun mai kirkiro ƙarya ko amar magana ya ƙaryata wala da yusun da kuma mutumin da bai da kishi waɗannan mutane guda uku ba su shiga aljanna sai aka ce ma annabi ya rasulullahi menene addayyu sai ya ce allazi la ghayrata lahu shine mutumin da bai da kishi mutumin da bai da kishi ai shi ne wanda zai ta sana lalata kuma ya zauna da ita ko ai babu kishi a tare da shi wannan shi da aljanna sun yi ban kwana hadisin nan ba shi da asali da malami ya kawo amma akwai hadisi ingantacce wanda ya kawo gabansa shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal mu'mina yagaru wa inna allaha yagaru shi mumini yana da kishi Allah ma yana da kishi tunda Allah yana da kishi mumini ana samun sa da kishi wa gairatullahi an ya atiya al'abdu ma hurrima alayhi kishin bawa a kishin Allah tabaraka wa ta'ala shine ya ga bawansa yana aikata abin da ya haramta mishi wato duk sa'idin da mumini yake sabon Allah to Allah yana kishi baya so Allah ka samu ji tsoronka shi sai bada misali da ayan nan a zani layan kihu illa zaniya au mushirika wa zaniyatu layan kihu ha illa zanin au mushirik wa hurrima zalika alal mu'mini saboda kai sa babu mai sha'awar ya zauna da mazinaciya sai mazinaci ta. babu mace mai sha'awar ta zauna da mazinaci sai idan ita mazinaci ya ce kamar shi shine abinda Allah yake faɗa mana anan amma mu'minai fa Allah ya haramta musu saboda ka shi mu'mini baya sha'awar ya zauna da fasika fasika ba ta sha'awar ta zauna da abin nan da wato mumina ba ta sha'awar ta zauna da fasiki wato Allah ya riga ya haramta ga duk masu imani mazan su da matansu shine yace to don haka yasa inna zaniyata la yajuzu Abin abinda ya inganta na fatawar malamai duk matar da ya tabbata gare ka tayi zina to aurenta haramun ne gare ka illa ba'da tauba sai tubanta ta tabbata wa kadhalika idza kanat al-mar'atu tazni lam yakul lahu an yumsikaha bayan kayi auren fa sai gashi matar tana zina kuma ka tabbata tayi zina yace to ai hukuncin da yake nan haramun ne ka zauna da ita haramun ne bal yufariquha ya rabu da ita wannan mata ba wai ya kamata bane wajibi ne dan in bai rabu da ita ba wa illa kana da yusan ya zama mara kishi kuma babu shakka duk mara kishi bai shiga aljanna su kaga kenan yayi asara biyu a nan duniyar matarsa ta yi lalata ya tafi lahira kuma ya shiga wuta wannan akwai hadisai da suka inganta wancan hadisin shine wanda ke da rauni amma akwai hadisai guda uku sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farkon su shine hadisin Abdullah bin Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salasatun qad harrama Allah ta'ala alaihimul janna mutane uku Allah ya riga ya haramta musu shiga aljanna sai manzo Allah ya kirga su mudminul kamri wanda ya nace ma shan giya ya ki tuba wal aqu nabiyun su shine mai kuntata ma iyayensa bai koda mu ba da akwai wanda shi kullum bai damu da ya kwana da bakin cikin iyayensa ba shi wannan shi da aljanna sun yi ban kwana sai manzo Allah ya ce na ukun su shine addayusu mara kishi manzo Allah ya fassara yace allazi yuqirru fi ahlihi al-khabasa ne wanda yake tabbatar da barna ga iyalinsa ya san matarsa na fasadi kuma ya ki ya dau wani mataki wanda zai raba kansa da wannan sharri ya tabbatar da wannan fasadi ta cigaba da aikatawa da sani shi manzo Allah ya ce su uku din nan ba su shiga aljanna wannan hadisin yana sahihul jami'in sagir hadisi na dubu da hamsin 352 na biyu ne hadisin Ammar bin Yasir ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce salatu la yadkhuluna aljannata abadan sai dai kawo kalmar abadan kaga hadisi yana da kalbi yana da tsoratarwa manzon Allah ya ce mutum uku ba su shiga aljanna har abada a hadisin Ammar bin Yasir manzon Allah ya fara da addayusu minar rijali shine mara kishi mara kishi namiji kaga annabi bai kawo mace ba saboda ita akwai larurai akwai rauni akwai muskiloli da za su iya sa ta iya zama da shi na wani lokaci amma shi namiji ba shi da wata larura da za ta sa ya zauna da fasika babu larura ita mace ana iya samu amma namiji ba shi da wannan larura saboda shi ke da gidan sai Maza Allah ya ce wa rajalatu minan nisa'i sai mace mai kokarin ta kwaikwayi maza idan aka ce kwaikwayon maza ta kowanne sashi in ma ta tufafin in ma ta maganar in ma ta mu'amalar su ar-rajala ita ce matar da ita dai kokarinta shine sai ta kara da namiji duk abin da namiji ya yi sai ta yi wannan shi ita ce ake kira kallabi a tsakanin rauna ko wato mace mai kamar maza ba ki yi kokari ki zama mace mai kamar mata ba mace mai kamar maza ba wannan addini haramun ne mace ta dage akan sai ta kai wato tsaron maza wannan ba abin yabo bane don haka idan aka samu mace tana tuka tirela ya ce kai wannan an samu jaruma ta yi kokari aikin kattai gashi mace na yi dan ko a mazan sai jarumi zai tuka tirela ko dan tana iya tsaya maka a hawa akan tudu a tsakan daji to sai ga mace na wannan aiki ya ba gwaninta bane ba ta yi abin yabo ba abinda manzo Allah ya karantar da mu Allah ya riga ya bambanta halittar mu akwai namiji akwai mace kuma ya gargade mu a suratul nisa yace wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dukum ala ba'd kada don Allah ya yi ka namiji ka ce ka ina ma Allah ya yi ni mace da ma mace a baka kyauta ma Allah ba Allah da ya yi ka namiji ya san kasancewar ka namiji shi ya dace da kai idan Allah ya yi mace eh, sai ta ce ka ina ma ni namiji ne Allah ya ce ba daidai ba ne haramu shi ne la ta tamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba kada sashi su rika kwadayin da Allah ya fifita sashi da shi wanda ita ce wato ita ma annabi ya ce ba ta shiga aljanna sai mutum na uku mudminul khamri mai ma mashan giya sahabbai suka ce amma mudminul khamri faqad arafnahu ya rasulullahi mai ma mashan giya kan mun san shi famaddayusu minar rijali shi su din nan da ka faɗa shine ba mu gane ba sai manzo Allah ya ce allazi la yubali man dakhala ala ahlihi ai addayyusu shine wanda bai damu ba waye shigo gida waye fita kasa akwai wanda gidansa yadda ka hotel kowa zai shiga ya fita kawai wannan ba tsari ne na musulunci ba da kaji ana cewa gidan musulmi yana da tsaro gaskiya ne kaga annabi ya ce wanda bai damu wake shiga wake fita bala ya kamata a samu ka'ida a samu ka'ida a gidan musulmi Allah ka samu iya kulawa hadisin yana sahihul jami'in sahihar hadisi na 362 hadisi na uku shine Abdullah bin Amr bin al-Asi kaga Abdullah bin Umar eh, Ammar bin Yasir ga Abdullah bin Amr shi ma ya kawo hadisin da manzon Allah ke cewa salatatu la yanzuru Allahu azza wa jalla ilaihim yawm qiyamah mutane guda uku Allah zai kallon su a kiyama da walidayhi mai kuntata ma iyayensa wal mar'atu mutarajjila mace mai kokarin ta kwaikwayi maza wadda yusu sai kuma da kishin iyali wa salasatun la yadkhuluna aljannata manzo Allah ya ce mutane guda uku Allah ba za su shiga aljanna ba kaga da farko ya ce mutane uku Allah ba zai kalle su ba ya kirga su ya ce mutane uku ba za su shiga aljanna ba ya sake kirga su al'aquli walidayhi mai kuntata ma iyayensa wal mudminu alal khamri mai nace shan giya sai kuma almannan wanda ke gori bima a'aba idan ya bada kyauta ya rika gori so anan sai Allah sai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya su a cikin mutanen da Allah ba zai ma kalle su ba kaga kenan ukubar kashi biyu ne a kiyama Allah bai kallon mara kishi sannan a kiyama Allah bai sanya mara kishi a gidan aljanna so waɗannan abubuwa suna da illa kwarai sannan idan muna magana kan fassarar ita wannan aya kamar yadda muka ce fahimtar farko ita ce ayar tana dauke da hani wato Allah ya hana mu mu yi aure da mazinata ya hana maza su auri mata mazinata ya hana mata su auri maza mazinata to idan ma kana son ka san sababin nuzuli wanda shi zai karfafa mana hujjar da ta sa aka ce lallai hakan ne sai mu koma ga tarihi akwai hadisin abdullah bin amri wanda shi ya ba da labarin dalilin saukar ita wannan aya. abdullahi bin Amr ya ce akwai wani mutum ana kiran shi marsad bin abi al ganawi marsad bin abi al ganawi kana ya hamilu asara bi makka aikinsa shine shine a biya shi ya fursuna eh, abin nan yana makka sai ya zamanto akwai wata karuwa da ake kiranta anako wa kana bi makkata bagiyun yuqalu laha anak wa kana sadiqatuhu ya zama farkarsa ce to shi kuma gashi musulmi ne yana kuma da ita wannan farka tana makka yana son ta sai yace jitu ila nabi sai nazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ankihu anaqa ya rasulullah yana halatta ayi aure anaku kuma ita anaku kowa ya santa a garin makka karuwa ce a zamanin jahiliya karuwai har tuta suke kafawa a kofan dakunansu a zakafin zuwa manzon Allah saboda ka karuwanci ya shahara ba wai ba a san shi bane saboda ka ita wannan mata shahararriya ce an santa lokacin da ya ma annabi wannan tambaya ya ce fasakata anni sai manzon Allah ya shiru bai bani amsa ba yana nan canjimawa, sai ga aya ta uku ta suratul nuri ta sauko ita ce ayat da muka karanta a yanzu Allah subhanahu wata'ala ya hana yana cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun wa hurrima zalika 'alal mu'minin fada'ani sai yace ina marsal sai aka kirawo ni da nazo fa qara'aha alayya sai manzon Allah ya karanta min aya bayan ya karanta ayin sai manzo Allah ya ce la a kada ka aure ta kaga annabi ya fassara mana ayat ce hadisin yana sahihu sunan abi dawud da 2051 Hadithin yana sahihu sunan tirmidhi da bakwai. yana sahihu sunan nasa'i hadisin 3228 Hadithin ba shakka isnadin sa ya inganta so kaga kenan an samu hadisin da ya fassara ma aya kai tsaye saboda ka babu shakka wannan aya tana hana mu ne auren mutumin da ya tabbata mazalaci ne haramun ne saboda ka matukar za a daura aure aka zo aka ce ai wani an samu shaida fa cewa mazalaci ne shaidu na hakika to bai dace ba a littafin aunul ma'bud mujallal na shida shafin 37 malamin ya ce fihi dalilun ala annahu la yahillu lirrajuli an yatazawwaja biman bahara min hazina wannan hadisin na anaku ya tabbatar da hujjan cewa haram ne ga mutum ya auri matar da zina ta bayyana gare ta wa yadullu ala zalika al mazkura fil hadis sannan ayar da ta din wanda a dalilin ta aka samu wannan hadisin ita karshen ayan ai abinda Allah ya faɗa kenan wa hurrima zalika hurrima zalika alal mu'mini an haramta hakan ga masu imani yanzu akwai sauran rashin fahimta game da aya an haramta hakan ga masu imani kaga magana ta dare auren zina Allah ya tabbatar aure da mazinaci haramun wannan shine zaka gani a shine ya yace fa innahu sarihun fi tahri wanda ayar a fili ta tabbatar da haramcin wannan auren baya buƙatar fassarar wani malami wannan shi shine zo a fatawar mar'atul muslima mujallad nabi shafin 698 shine zaka gani a al-lajna fatawar lajnati da'ima mujallad na 18 shafin 383 kuma shine abin da yazo a littafin ibnu taymiya majmu'u fatawa mujallad na 15 shafin 316 yace har ma inda zaka dubi tsarin Al-ƙur'ani alqur'ani zaka gane haka din ne misalin misalinsa shine tunda Allah ya tabbatar da ukuba ga mazinata lamma amara Allah ta'ala bi uqubati zaniyai mecece aya ta biyu da muka karanta a suratul nur Allah ya tabbatar da ayi bulala ga mazinaci da mazinaciya ko to tunda Allah ya tabbatar da ukuba kansu sai ya haramta aurensu ga wani mai kamun kai hajarar ma dan daɗin horo gare su idan aka ce an yi bulala ga wani mazinaci ko an yi bulala ga wata mazinaciya to ba wanda zai aure ta cikin mutane masu kamun kai saboda me ya zama daɗin horo ga wannan laifi saboda jama'a su kyamace shi wani ma ma'ahu ma nuna zunubi wa sanyi sayyi'ati saboda suna ɗauke da zunubai in ka lura Allah Baraka Wata Ala ya hana magana ta fasikanci kamar inda yake cewa warruju ta fahjur duk inda aka ce ana magana ta banza ka kaurace mu wannan gurin idan aka ce wannan abu eh, wannan majalisi ne na alfasha saboda akwai wanda akwai majalisin da in sun zauna ba su da hiran komai sai zarcen batsa da abin da ya shafi sabon Allah Allah ya ce ma annabi ka nisance shi in ka dauki fassarar ar-rujuza wanda yana daukan ma'anar eh, wato munanan magana kuma yana daukan ma'anar gunki da sauransu amma a dalilin haka yasa a wata ayar kuma Allah ya ce idan kun zauna da su innakum izan misluhu tunda an hana ku zama da masu alfasha an to idan kun zauna da masu yi din da ku da su kun zama daya kaga kenan kamar in tunda an hana ka aure da mazinaci in ka aure shi kamar kai ma mazinaci ne shi yasa sai ya bada misali da suratul safati ayata 22 da 26 yana cewa ita lahira da wuya miji ya wuce aljanna matarsa ta yi wuta idan za a tafi wutan za ka samu mutum da matarsa suke tafiya saboda ka yi sa tun daga duniya ka tsaftace gidanka ka tsabtace gidanka abinda ka iya sani sai dai wanda ba ka san shi ba Allah ba zai kama ka da laifin shi ba Shi ne yake cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa azwajuhum wa ma من دون الله فهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم ما لكم لا تناصرون فنهم اليوم مستسلمون wato بعد فجأة ودنا hujja سورة الصافات ayoyi na inda duk miji ya tafi zaka samu matarsa ta tafi idan aljanna ne zaka ji Allah yana cewa to sai muka hada mutum da matansa da ƴaƴansa ko to haka ma wuta ushurul ladina zalamu Allah zai ce ku tattaro min azzalumai Allah ba zai shiru ba zai ce wa azwajahum da matansu saboda ai tunda ka yarda ka zauna da mace idan ka san me mugun hali ne kamar ka yarda da halinta ne saboda ka da kai da ita laifin ku guda Allah zai ce ku tara su da matansu a wani fasara ana cewa ushara'ahum qurana'ahum ashbahahum nuzara'ahum duk ne kama da halinsu ko ai in baka da hali irin na wani ba za ku zauna mata da ba wa ma kanu ya'budun sai Allah ya ce min dunillahi fahduhum ila siratil jahim ku shirya su zuwa hanyar wuta idan za a ce mutum ya tafi wuta sai an ce har da matarsa waqifuhum innahum mas'ulun ku tsaye da su za a musu tambaya malakum la tanasarun wato hukuncin Allah kaga anan duniya ai kafirai suna hada karfi da karfi a yaki abu ko ko alahira sai Allah ma ya tsaye da su kafin su je wutan idan ya ce a tafi wuta to zai ce ku tsaye da su ma tukuna ina rasha ina amurka ina jamus ina china ina ina japan duk wata ƙasa da ke jin ta ita sai a ce amma lakum la tanasuru ina karfin da ku yau ku hada kai wallahi haka Allah zai gaya maka kafirai ba musulman su ba wato Allah duk in ya hukunta kafirai su je wuta to waɗannan kafirai fa ba sa tafiya wuta sai Allah ya ce ku tsaya ku hada ku taimaka wa kanku mana yau ina karfin ina majalisar dinkin duniya ko sai Allah ya ce bal humul yawma mustaslimuna basu yau sun mika ai ai ƙarya ta kare Allah ka kyauta karshen mu malami yace wa fil ayati dalilun ala anna zani laysa bi mu'minin mutlaqil iman kun ga wannan aya da Allah ya ce wa hurrima zalika al mu'minin Allah ya haramta auren aure da mazinaci in dai ga mai imani ne wato wanda sai ya nuna cewar duk mutumin da zai yi zina to bai samu cikakkiyar imani ba saboda yi yi a ƙarshen ayar da Allah ke magana auren mazinata ya wa wahurre mazalika, alal mu'minin wanda wannan ishara ce da take nuna mazinaci ba wai ba shi da imani ba amma imanin sa na kasashe don inda imanin sa ba na kasashe wani ba za a kawo maganar masu imani a gaba a bar ba kaga ya nuna kamar ban da shi sai ga hadisin manzon Allah da yake nuna cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazinaci bai yin zina a lokacin da yake zinan alhali yana mumini sai an zare mar imani saboda wannan tunani na cewar za ka yi lalata da wata idan akwai imani ba za ka fara ba saboda mumini ai ga dan uwansa mumini tamfar dan uwa ne ko innamal mu'minu na ikhwatun to wannan yan uwantaka yana sa ka yi tunani ita wannan matar da za ka je ka yi lalata da ita ba mamaki uwar wani ce ba ko ko kanwar wani ce ba, ko kuwa ‘yar wani ce ba, waɗannan kuwa idan musulmai ne ai ƴan uwanka ne an ce ka soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka to tun da baka iya soma ɗan uwanka abin da kake soma kanka ba kaga imanin da an zare saboda kai samun manzo Allah ya ce duk sa'ilin da mutum zai yi zina to wannan zinan ba zai yi shi ya gama yana mumini ba sai an cire imani amma idan akwai imani mutum ba zai ma iya ba Allah ya mana kariya وذلك أنه أخبر أنه لا ينكه إلا زانية أو مشركة الله يا تبتد cewa babu mai iya auren mazanaci sai ita mazanaciya ƴar uwarsa koko kafira sai ce wa hurrima zalika alal mu'minin fa ulima anna al-iman zalika wa yafjur wanda wannan shike nuna cewa imani yana hana ka mutum ya kusanci ma abin da ya shafi zina wa anna fa'ilahu imma mushrikun wa imma zalim in ka ga mutum ya yi zina Allah ya ce to ɗayan biyu ne ko dai dama can mazinacin ne kasa idan mutum ya saba da abu bai ganin wahalarsa ko kuwa ya kasance kafiri ne dama kafiri ne a zuciyarsa bai yadda da Allah ba saboda haka ba shi da imanin ma da zai hana shi zina wato babu mai yin zina in ji Allah baraka tabaraka wata'ala sai ɗayan biyu ko dai mazinaci ko kuma kafiri amma ba mumini ba laisa من المؤمنين الذين يمنعهم ايمانهم من ذلك baya cikin mu'mine waɗanda imaninsu yana hana su aikata haka din eh, mujallal na 32 shafin 110 yace nikahu zaniyati haramun saboda haka yasa malaman sunna suke cewa aure da mazinaciya haramu ne saboda wannan aya da kuma wasu ayoyin da muka karanta hatta ta tuba sai idan ta tuba sawa'un kana zana biha huwa aw ghayruhu babu bambanci shi yayi zinan da ita ko wani ne dole ka samu tuba kafin auren ya inganta tuban nan kuma tuba ce ta kwarai sai ya ce haza huwa sawabu bila rabin wannan ita ce fatawa ta mafi inganci aure tsakanin wani da mazinaciya baya inganta sai in ta tuba kuma wannan ita ce mazhaba qa'ifa min as-salafi wal khalafi da yawa malaman suna magabata wanda ita ce mazhabarsu ya ce minhum ahmad bin hanbal wa gairuhu wanda cikinsu hadda alimamu ahmad sannan akwai alimamu malik alimamu malik shi ma fahimtar ta kenan alimamu malik in mutum ya yi zanzu da mace to aure tsakaninsu ya haramta har abada amma akwai fahimtar da aka samu da alimamu malik da alimamu ahmad ya istibra suna sharaɗin idan an samu istibra'i to ana iya auren wa huwa sawab kuma shine gaskiya saboda ai babu laifin da za a ce mutum bai iya tuba gare shi ba tunda har mutum zai iya tuba ya bar shirka bare zina wanda bata kai ga shirka din ba ko idan Allah zai karbi tuban mushriki to me zai hana Allah ya karbi tuban mazinaci don haka yasa idan dai har sun tuba to alhamdulillah auren yana halatta to amma kuma nan ma ba kai tsaye ba dole sai an samu istibra'i ta wajen istibra'i nan ne aka samu sabani tsakanin al Ahmad da al-Imam Malik yani uh, wa Ahmad fi istibran al-istibra bi haiba wata riwaya ta al-Imam Ahmad hiya allati la yajibu illa al-istibra faqat هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه لا بد من صلاته fahimta ta biyu ita ce ta al'imamu ahmad cewa istibra'in nan jini uku ne amma akwai fahimtar da shi da al'imamu malik suke cewa istibra'i jini ɗaya ne saboda ai ba saki ba ne shi saki shi ne wanda ke da idda na wata uku jini uku amma istibra'i wanda bai shafi saki ba ana neman a gane barrantar ciki babu wato mace ba ta da juna kafin a yi auren wanda jini ɗaya ita istibra'i abinda ya fahimtar da ta inganta game da istibra'i shine gini ɗaya ne a tsakanin tsarki biyu bayan mace ta yi haila ta jira ganin wani haila kaga kenan an samu tsarki tsakanin jini biyu wannan shine istibra'i shine malami yake wa sahihu annahu la yajibu illa al-istibra'u faqat idan har mazinata sun tuba an samu istibra'i aure yana inganta zaka ga wannan a littafin al-mughni na ibnu qudama mujallad na 7 shafi na 108 haka nan majmu fatawa mujalla na goma sha biyar shafin ɗari uku da goma sha biyar wannan bayani shine ibnu al-qayyim jawziya ya karfafa <clears throat> game da cewa ita wannan aya ta suratul suratul nur aya ta uku tana hana aure ne da mutumin da ya zama zinaci wannan wato babu malamin ma da yayi magana mai gamsarwa kamar ibnu al-qayyim jawziya zaka ga hujjojinsa a littafin igasatul lahfal yana mujallal na farko shafi na 65 amma nikahu zaniyati faqad sarraha Allahu bi tahrimihi fi surati an-nur me hukuncin aure da mazinaciya sai ya a wannan karara Allah ya tabbatar haram ne a suratul nur wa akbar anna man nakahaha fa huwa zanin mushrik kuma Allah ya tabbatar da cewa wanda ya auri ita wannan mata to mazinaci ne ko kuwa shi mushriki ne in dai mace mazinaciya ce to babu mai iya aurenta sai mazinaci ko ko mushriki sai ce wa sawabu alqawlu bi anna hadhihi alaya muhkama saboda ka idan ma kana son ka san fahimta da tafi inganci game da fassarar wannan aya to wannan ita ce fassara da tafi dacewa wato shine cewar wannan aya tana kan aikin ta muhkama yu'malu biha ana aiki da ita lam yansakha shay'un babu wata aya da ta goge ta wa hiya mushtamila ala khabarin wa tahrimi saboda ka ita wannan ayan ta zo da abu biyu ne ayan ta zo da labari sannan ayan ta zo da hukunci ayan tana tabbatar da labari kuma tana tabbatar da hukunci yace fa in kana khabaran faqad ra'ayna kaseeran min zunati wa afifa wa in kana nahyan fa yakunu qad nahazzani an yatazawwaja illa bi zaniya aw mushrika fa yakunu nahyan lahu an nikahil mu'minati al wa ibahatan lahu bi nikahil mushrikati waz-zawani tasashin hani idan aka ce an hana an ce an ba da labari kai idan ka kaddara akan labari ne Allah yake ba mu shi da aka ce to wannan yana nuna kenan duk inda mutum ya auri mazinaciya shi din ma mazinaci ne ko kuwa a'a sai ce a ba ka'ida ba shi ai ana samun mutumin da bai taba zinan ba ya auri mazinaciya kaddara ta Allah tana iya tabbata haka saboda Allah yana jarabta bayinsa Allah yana iya jarabawa ga mace ya hada ta da wani mazinaci ita kuma bata taba zina ba ko Allah ya hada mace eh, eh, mutum da wata mazinaciya shi bai taba zinan ba ya kuma auri matar da ta taba zina wannan jarabawa ce ta Allah wanda yana faruwa tunda har Allah ya kaddara fir'auna ya auri musulma ai kaga kenan bare kuma aure tsakanin mai laifi da mara laifi wannan ba abun mamaki bane Allah yana jarabta sa da abin da ya ga dama saboda haka wannan ba wai ayat tana ba mu labari bane in dai kaga matar kana zina kai ma kana zina Allah ba haka bane ba wai labari Allah yake bayarwa ba saboda ka ibnu qayyim yace ai muna gani kai kanka zaka ga mutumin kwarai amma kuma gashi Allah ya gama shi da matar banza zaka iya gani kuma matar kwarai Allah ya gama ta da wani mijin banza wannan yana faruwa ba wai a matsayin sakamako ba a matsayin jarabawa ta imani yace fa ayyu fa'idatin fil ikhbari bi zalika saboda ka don an ce mazinata ba su auren wani sai mazinata irin su ana baka labari wannan ba wata fa'ida ciki ya ce wal muradu bihi rajulun wahidu wa imra'atun wahida wa hiya in ka koma ga tarihi in ka koma ga tarihi labarin da yazo shine wani mutum ne ya so ya auri wata mace wanda ita ke karuwa kamar yadda hadisi yazo da labari din fa innahu aslama wa sta'azana rasulullah rasulullah ya musulunta ya nemi izinin manzon Allah fi nikahiha fa nazalat hadhihi al-aya sai ga aya ta sauko Tato to idan kana nufin ai ayat ta tsaya ga shi wancan ne la shi Allah baya haka ai hada aidan fasil fa inna hadhihi sura al-mu'ayyana wa in kana sababan nuzul fal qur'anu la la yuktasaru bihi ala mahalli eh, asbabihi shi alkur'ani idan aka ce aya ta sauko idan aka ce ayar alkur'ani ta sauko a dalilin kaza to ba wai abin ya tsaya ga wannan abin ba ne a'a ya zama sababi ne kawai don haka yasa don an ce dalilin saukar wannan aya ita ce wancan karuwa da labarin da ya faru wani bawan Allah yana kokarin sa manzo Allah ya hana sai ce eh hakan amma kuma bai tsaya gare shi shi kadai ba me yasa bai tsaya gare shi ba ai mun karanta aya ta suratul nisa'i mun karanta aya ta suratul ma'ida dukkan su Allah ya ce idan zaka auri baiwa to ka auri mai tsada mutunci idan zaka auri ahlul kitabi ka auri mai tsada mutunci kaga Allah yana ta kyamatar da mazinaciya yana kyamatar mana auren mutumin da ya zama to zinansa ta bayyana saboda ka eh, ka'ida ta fiqihu anan ita ce al-hukmul mu'allaqu ala sharti yantafi inda intifa'ihi idan aka yi sharadi idan aka yi hukunci hukuncin aka rataya shi da sharadi to idan wannan sharadi bai tafi ba hukuncin yana nan amma in sharadin ya tafi to hukuncin ya tafi saboda haka idan aka ce karka auri mazinaci kaga ai saboda yana zina ne ko idan ya tuba ya bar zinan fa kaga sharadin ya kau saboda ka aurenka da shi ya halarta wannan ita ce ka'idar da aya take mana isharar shi wanda ibnu qayyim jawziya yake tabbatarwa ya wal ibahatu qad kan ala shart ihsan in ka dubi ayat suratun nur Allah ya rataya sharaɗin auren mazinata idan sun kama kawunan su haka suratul nisa'i haka suratun ma'ida fa'izan idan tafal ihsanu idan ya zama babu kamun kai kafin ayi aure a samu kamun kai mace da zaka aura ya zama mai kamun kai idan mace za ta auri namiji ya zama mai kamun kai idan ya zama babu kamun kai din In tafatil ibahatul mashruta bihi da zaran babu kamun kai to auren gaba ɗayansa ya zama haramun saboda dama sharaɗin auren kenan Allah bai yarda ka auri mace eh, sai matar da take tsare kanta Allah bai yarda mace ta auri namiji ba sai namijin da ya zama yana tsare kansa fal mutazawwiju imma an yaltazima hukum wa shar'ahu alladhi shar'ahu ala lisani rasulih aw la yaltazimuhu saboda ka idan kai za ka yi aure abin ƙa'ida kenan da ya kamata ka lura da shi in ma ka yi riko da ka'ida da manzon Allah ya tabbatar mana da ita ayoyin alkur'ani sun tabbatar da ita shi ne kada ka auri mutum matar da ba ta da kamun kai sannan ita ma mace kada ta auri mijin da ba shi da kamun kai in ma kuma mutum ya jefar da wannan sharaɗi to auren nasa gaba ɗaya bai inganta ba saboda ka ingancin aure ya ta'allaka ga wannan za ka ɗauka ai tun da an je an kulla auren an ba da sadaki mutane sun shaida shi kenan la ba a gama ba sharaɗin al'insan sharaɗi ne na inganci a bayanin al’imam Muhammad. Inda za a samu wani ya yarda zai auri karuwa a taru a ɗaura auren a ba da sadaki mutane sun shaida an watsi zaman banza yake da ita a wajen Allah. Saboda Allah ya riga ya sharaɗi auren baya inganta sai an samu kamun kai. Saboda ka babu wannan auren ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. shine ibn qayyim yace wa tabayyana gayatar bayani wannan aya ta zo da bayani makura wanda ya shafi auren mace ya shafi auren namiji to shine yake tabbatar da haka don haka muna fahimtar wato ita wannan aya kamar yadda muka ce ta zo da ta samu fassara kashi biyu fassara na farko ayar tana dauke da hani menene hanin an hana namiji ya auri matar da zina ta tabbata gare ta wanda an samu shaida akai an hana mace ta auri namiji wanda zina ya tabbata gare shi wanda babu shakka akai haramun ne idan kuma sun ki sun yi auren a bayanin wasu malaman sunna wannan auren fa bai inganta ba suna zaman banza ne saboda Allah yake da ikon ya shar'anta abu Allah shine wanda ya ce a kawo sadaki a ba da shaidu ayi kaza ayi kaza kafin aure ya inganta ko to Allah da kansa shi ya tabbatar da wannan sharadi duk da cewar ba za ka ganshi a cikin sharuddan fiƙihu ba eh, saboda me saboda mafi yawan malamai ba su kan wannan ra'ayi saboda haka yasa zamu je fahimta ta biyu wato fahimtar eh, malamai kashi na biyu game da wannan ayar suna cewa khabarun minallahi labari ne Allah yake bayarwa ba hukunci bane labari ne Allah madaukake yake bayarwa ba hukunci bane idan aka ce labari ne wato kalmar zina eh, kalmar Eh, zina a nan tana nufin jima'i eh, kalmar aure a nan tana nufin eh, wato jima'i ba wai auren hakikatan da Allah ta wata Allah shara'an ta sa tsakanin bayan shi ba ne akwai fasara Abdullah bin Abbas in ka dubi tafsirin Ibn Kathir ya kawo bayanin Abdullah bin Abbas da ya ce laisa haza bin nikahi ita wannan aya ba wai ana magana akan hana aure bane inna ma huwa jima'u ana magana ne akan jima'i wato ana abinda Allah yake cewa la yazni biha illa zanin aw mushrik in ga mace tana zina in ga mace tana zina to dama can ita kanta mazinaciya ce ko kafira in ka ga wani yana zina to dama can mazinaci ne ko kuma kafiri kaga ana ba mu labari kenan ba wai hukunci bane wannan fasara Abdullah bin Abbas kuma isnadin ya inganta gare shi akwai kamar yadda ya zo cikin tafsir ibn kasir an samu wannan fassara daga abdullahi bin abbas ta riwayoyi da yawa ta hanyar al mujahid ta hanyar ikrima ta hanyar sa'id ibn jubair ta hanyar urwatu bin zubair ta hanyar al-imam ad al-imam makhul al qatil bin hayyan wa ghayr wahidin na zalika wadannan malamai duk sun tabbatar da wannan fassara ta abdullahi bin abbas akan cewa wato abinda Allah ke faɗa a wannan aya labari yake bamu duk inda kaga wani yana zina to dama baya zina da wata face mazinaciya idan kaga mace na zina to dama can ba ta zina da kowa face mazinaci wato labari ne kawai ba hukunci bane saboda haka yasa a littafin fiqh ake nuna zaka iya auren mace mazinaciya saboda kauce ma wancan fassara ta farko in kana so ka ga munakasha da aka yi ma wannan ayar don tana cikin ayoyin alkur'ani da suka samu bayani mai tsawon gaske ta samu littafin tafsirin muhammadu Aminu shankiti abuwa'ul bayan mujalla na biyar shafin 417 ya dinga magana har shafi na 428 akan fahimtar malamai dangane da ita wannan aya ta uku ta suratun nur abinda suke cewa suna da hujjoji daga cikin hujjojin malamai da ke ganin wannan labari ne Allah ke bamu ba doka bace wato ba haramci babu haramci babu haramcin aure tsakanin mutum da mazinaciya babu haramcin uh, aure tsakanin mace da mazinaci saboda ka aya tana bamu labari ne ba hukunci bane sai suka bada misali da aya ta 23 zuwa 24 na suratul nur suka ce ai ita ma tana dauke da bayanin da ke kama da haka misali ayar da Allah ya ce hurrimat alaikum ummahatukum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من صلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف Tara mana guda, wal musu za su yi nan nisa ilu. Illa ma malaka taimanukum alaikum hmm. wa halalakum ma wara a zalikun an tabbata wuɗe amuwalikun wasu أن تبتغوا بأموالكم محسنين غاب مكافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما Allah subhanahu wata'ala ya jera mana matan da aka haramta mu aure su wannan ita ce hujjan akasar malaman sunna domin akasar malaman sunna suke da fahimta ta biyu din nan cewa ita wannan aya ta uku ta suratul nur ba hana mu auren mazinata take ba tana ba da labari ne akan halin mazinata inda ka ga mutum na zina to da shi da ita duk mazinata ne ko kuwa ɗayansu kafiri ne amma ba mumini a ciki amma ba wai ayar tana hana mu bane wanda ita ce fahimta ta biyu ta malaman sunna abinda suke kafa hujja da shi ai Allah tabaraka wata'ala ya jera mana matan da aka haramta mu aure su a suratul nisa ummahatukum banatukum akhawatukum ammatukum khalatukum banatul akhi banatul ukhti ummahatukum allati arda'nakum akhawatukum min ar-raba'a ummahatun nisa'ikum ربائبكم اللاتي في هجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم سينا كرشي حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن الله يقال دا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف can gaba ya ce wal muhsanatu minan nisa'i ila ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wato Allah ya jera wannan waɗannan lissafin matan waɗannan matan da Allah ya jera su a aya ta 24 sai ya ce wa uhilla lakum ma wara azalikum in banda waɗannan matan an halatta muku kowace mace an tabta gubi amwalikum inda za ku nemi auren da dukiyanku ne muhsini na gaira musafi ne zamanto masu kamun kai ba da nufin zaman zina ba ba masamtatun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna da zamanto akwai sadaki tsakaninku da su wanda farilla ce to kaga ce nan da Allah ya kirga waɗanda ba za a aure su ba ai bai ce ce ba za a aure ta ba ko wato ita ce hujjar akasarin malaman suka ce to jerin matan da Allah ya kawo babu mazina ce a ciki don haka a ce ai mutum dan matarsa ta yi zina wajibi ne sake ta a wannan babu nassin sa karara a cikin alqur'ani shi ko Allah ya riga ya faɗa a wancan aya da muka karanta a fahimta ta farko fahimtar al-Imam Ahmad kenan wanda akan ta ne Ibn Qayyim Ibn Taymiyyah malamai da dama suke kai zahiri ita ce ayar abinda za aya ta uku take karantar da mu haramun ne a samu aure tsakanin mutumin da ya yi zina da wanda bai yi zina ba haramun ne a samu ci gaba da zama na aure idan zina ta tabbata haramun ne saboda ainihin ne aka samu addayus ko da shi su kuma jumhurin malamai suna cewa ga aya ta nisa'i ta kirga mana mata waɗanda aka haramta aure ai babu mazinata a cikinsu sannan kuma akwai aya ta talatin da biyu ma ta tsoratun nur wanda za mu kawo kanta na gaban sha'allah. Allah Allah madaukake ya ce wa anki hul ayama minkum wa salihina wa anki hul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fadara yughni wallahu min fadlihi jimhurin malamai suna kafa hujja da wannan aya ai Allah madaukaki ya ce aure zaurawa matan da ba su da maza a aure su jumlatan da salihin min ibadikum maza na kwarai su ma a aure su wa ima'ikum haka nan ku yangi su ma a aure su in yakunu fuqara yughimullahu min fadlihi imma matalauta ne Allah zai iya wadatar su sau a dalilin aure Allah yana wadata mutum wannan ita ce ayar da take tabbatar da haka ba hadisin da ake cewa wani mutum talauci ya mara yawa ya zo ga annabi annabi ya ce ke kai aure sai da ya kara hudu a wannan hadisin babu shi ba gaskiya ba ne. amma wannan aya ta tabbatar da haka Allah ya ce niyyarka idan niyyarka ka tsare mutuncinka ne alkawari ne in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi duk wanda zai yi aure don ya tsare mutuncinsa idan ma matalauci ne to Allah zai wada kashi akwai alkawarin Allah kai saboda aure ibada ne duk wanda ya yi shi da nufin ya tsare mutuncinsa to abin da yake fargaban nan suka ga, Allah ya kawar mishi wallahu wasi'un alim Allah ya tabbatar da shi mai yalwata ne wato dukiyarsa shi Allah tabaraka wa ta'ala dukiyarsa tana wadace tana yalwace ba a kuntace take ba bare a ce idan an yi tarabarwa za ta kare kamar hadisin manzo Allah ne da annabi ke eh, hadisul qudsi da Allah ke bawo misali da mutumin da ya tsoma allura a teku ya daga to shine gurgudan abin da zai ragu idan Allah ya biya ma duk dan adam bukatunsa daga arzikin Allah kamar ka tsoma allura a teku ka tsame wai a ce ruwan da ya makale jikin alluran da kuma sauran da yake tekun wanne yawa wanda shine hadisi al-hadithul da Allah ya mana misali na yalwatar arzikin Allah tabaraka wata'ala a ce duk duniya Allah zai tara mu kowa ya ce ga bukatarsa Allah ya biya mishi karka dauka Allah zai talauce la babu shakka ya ragu aiko shine alhi Allah ya ba mu misali da raguwar da aka yi in amma misali sai ka gane babu ma raguwar kawai babu ma raguwar to malamai suna kafa hujja da kuma wani hadisi na Abdullah bin Abbas wato wannan hadisin yana bada misali da haka Eh, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah inna mar'ati la tamna'u da lamise ya rasulullah mata na ba ta hana hannun mai kokarin taba ta wato ba ta tura hannun mai kokarin taba jikinta a san wannan sifa ce mara kyau ga mace ita mace ya kamata ta zama mai gudun taba jikin mutane ba mai sha'awar ma taba jikin mutane ba to shi ya lura matarsa ba ta wato gudun Eh, tamna'u ya da lamisin wanda a larabce su kenan kala sai manzo Allah ya ce garribha wata riwaya kenan wato ka sake ta kai tsaye annabi ya ce ka sake ta wanda ya ce maka ba a ba da shawarar saki bai faɗa ma gaskiya ba kaga ya zo wurin annabi ne ce ya rasulallah ina neman shawara mai annabi ya ce ce ka sake ta to amma kuma sai ya ce akafu an tattaba'aha nafsi to ya lallai kafin je gida ina tsoron fa kada raina ya rika binta ba to kenan kaga yana son matan shi ko sai manzo Allah ya ce fastam tabi ha to kaje ka mori zaman ka da ita shikenan kaga shawaran farko ko rabu na biyu ha je kai hakuri ka zauna da abinka tunda tana da amfani wannan hadisin ya zo da riwayoyi daban-daban a riwaya ta alimamun nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam yace tallik ha ka sake ta sai mutumin yace akhafu an tatba'aha nafsi wato yi ma'ana ta tuko ilaiha nafsi ina tsoron in na sake ta saboda ina son ta zuciyata za ta rika hararo ta akai akai kala sai manzo Allah ya ce faskamti biha to sai ka zauna ka mori zaman ka da ita akwai riwaya kuma da tazo a sunan nasa'i jaa rajulun ila rasulillah wani mutum yazo ga annabi sai ya ce inna indi imra'a ya rasulullah ina da wata mata hiya min ahabbin nasi ilai ina tsananin son ta a duniya tana cikin mutanen da na fi so wahiya na tamna'u da lamisin amma tana da aibu guda ba ta tura hannun mai kokarin taba ta sai manzo Allah ya ce tallik haka sake ta kala sai ce la asbiru anha ba zan yi haƙurin rabuwa da ita ba ya rasulullah kala sai ce istamti biha to kamar zaman ka da ita akwai riwaya kuma ta Abdullahi bin Abbas har yanzu annar rajulan kala wani mutum ya ce ya rasulullah inna tahti imra'atan jamila ina tare da wata mata kyakkyawa ai shi yasa ba zai iya rabuwa da ita ba matar tana da kyau wannan riwaya ta tabbatar da haka amma tana da illa matar la Ruddu, yada lamishin ba ta tura hannun mai kokarin taba jikinta kada sai manzo Allah ya ce tsallik haje ka sake ta kada sai ya ce inni la asbiru anha ba zan yi hakuri rabuwa da ita ba fa kada sai manzo Allah ya ce fa amsika to sai ka rike ta kai hakuri kenan to an samu riwaya da ta zo daga Jabir bin Abdullah na hadisin na labarin shi kuma Jabir yake ce ja'a rajulan anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum yazo ga annabi fa kana sai yace ya rasulullahi inna li imra'atan ina tare da wata mata wahiya la tadfa'u yada lamitin kaga shi yazo da kalmar asiri mimakon la tamna'u la tadfa'u yada lamitin ba ta tura hannun mai kokarin taba ta kada sai manzo Allah yace tallik haka je ka sake ta kada sai yace inni uhibbuha wa hiya jamila ya rasulullahi ina son ta dan ko kikkiawa ce sai manzon Allah ya ce fastamti biha to kamar zaman ka da ita kai hakuri to wannan hadisin kamar yadda muka ji shi malamai a tarihi ba duka suka inganta shi ba kamar misali ibnu hazmi ya inganta shi a littafin al-muhalla zaka gani a mujallal na shafi shafin 343 al-imam an-nawawi ya inganta shi a littafin al-talkhis sharh al-jami' sahih juzu na uku shafi shafin 452 ibn hajar ya inganta shi a talkhisul habir mujallar na uku shafi na 452 albani ya inganta shi a sahihu sunanin nasa'i hadisi na 3465 amma kuma a tarihi akwai wadanda sun ce hadisin bai inganta ba daga cikinsu akwai al'imamun nasa'i yana cikin waɗanda ma sun ruwaito hadisin kuma su ne farkon masanan hadisi a tarihi al'imamun nasa'i ya ruwaito hadisi sannan kuma yana takarijinsa hasali ma in banda al'imamus bukhari da muslim a cikin ashabu sunan dinnan babu masanin hadisi irin al'imamun nasa'i saboda aka yi sa littafinsa idan ma kana son ka guji hadisai masu rauni to idan ka mallaki bukhari da muslim mallaki sunan nasa'i al-mujtaba shine al-kubra don masanin hadisi ne mai kuma kokarin ya tabbatar da hadisin da ya inganta ga ibn al-qayyim jawziya shi ma yace hadisin ba gaskiya bane a littafin sarawdatul muhibbin shafin 129 da kuma littafin sa ilamul muwaqqi'in mujallal na shafin 265 ga al-imam ahmad bin hanbal wanda shi ma yace hadisin bai inganta ba wanda yazo kitabul mawdu'at na ibn al-jawzi yana juz'i na shafin 272 da ibn taymiya shi ma ibn taymiya yace hadisin bai inganta ba yana majmu fatawa mujallar 32 shafin 116 wato sai malamai suka zama kashi biyu a tarihi kashi guda suna cewa ya inganta kashi guda suna cewa bai inganta ba ana samun hadisi da ke samun gardaman masana game da ingancinsa to a kaddara ma hadisin ya inganta shine al-imamu sana'ani in ka dubi subulus talan juz'i na biyu shafin 284 ce. ka suranta mai tambayan nan da ya yi wa manzon Allah tambaya ya ce masa ya rasulallah ina da mata ba ta son tura hannun mai ƙoƙarin taɓata." idan zina ce ya za a yi manzon Allah ya ce ka zauna da ita ka dawo ga ayar da muka karanta ɗin nan yanzu Allah ya ce wa hurrima zalika mu'mini an haramta zina ga masu imani sai ce to ka jingina wannan fassara ga annabi akan cewa ya ci a zauna da mace alhali tana zina wannan bai dace ba saboda ayar alkur'ani ta haramta ma zama da mazinata din li'annahu la ya'muru ar-rajula an yakuna dayusan sannan ga hadisai da annabi ya karantar da mu duk mara kishin iyalinsa ma manzo Allah ya tabbatar da bai shiga aljanna ko mun karanta hadisan to ya za a yi kuma wani zo ya tambaya ya ce ga wata matarsa ba ka tura hannun mai kokarin taba ta manzo Allah ce je kai hakuri ta zauna da fasika annabi ba zai taba fadin haka ba sai zama kamar an samu tufka ne da warwara saboda haka in ma muka kaddara hadisin ya inganta mai fassarar shi sai al-imamu sana'ani ce al-aqrab al-muradu annaha sahalatul akhlaqi wato abin nufi anan shine larabawa sukan ce wa mace wato mai saukin hali sun sukan ce mata mara tura hannu wato ita mace bai kamata ma ta zama mai saukin hali ba bisa ka'ida haka kurun ma mutum bai mata laifi ba in ta zo wucewa za su yi kila ya kamata ta yi mai ta murtuke ta ringa harara ko harabu lafiya to sai zama in za a wuce tana murmushi ya kaga tana sauki ko da ba a kai ga fasikancin ba tana da sauki ko bai kamata a ce mace na da sauƙi din ba wannan shine abin da musulunci ya karanta la shakka malaman sunna sun tabbatar da haka shi yasa ake cewa idan matar aure ko mace za ta yi magana da wani namiji wanda ajnabi ne <clears throat> kada ta tausasa harshenta ko me yasa saboda ai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana matan annabi ma tausasa murya din a cikin alqur'ani sannan kuma tausasa muryan ke nuna mace na da saukin hali wanda har wani fasiki zai yi tunanin yana iya gaya mata maganar banza idan mace na burmushi ga kowa kaga tana da saukin hali wanda zai ba mu fasiki dama duk inda ya ganta ya ga cewa zai iya latsawa wato wannan shine halin matar sai ta dami sai ya damu mijin shi mijin yana so ya samu mace mai tsanantawa mai nisantar abin da Allah ya hana amma ita tana da sauki haka shine yasa yake cewa la taruddu da lamisin sai manzo Allah ya ce tunda dai abin bai kai ga zina ba ai ba laifi kai hakuri ka zauna da ita haka amma ko a hakan ai manzon Allah yana nuna ita kanta wannan matar bai dace ma a zauna da ita ba so muna iya fahimtar kai eh, sabani da aka samu game da fassarar ita wannan aya fassara ta farko ita ce mafi inganci ita ce muka fara gabatarwa wato ayan nan tana haramta aure ne a tsakanin mutumin da yake yana da kamala da mutumin da zina ta bayyana gare shi akwai haramci Allah ya haramta wannan auren sai fa idan an samu tuba saboda Allah da kansa ya faɗa a ƙarshen ayan nan ya ce wa hurrima zalika alal mu'mini saboda ka ba daidai bane kana neman mace da aure sai a firi ya tono a ce ai fasika ce kace a to bari za a yi hakuri a haramun ne wannan auren haramun ne idan kana zaune da mace zinanta ya bayyana zama da ita haramun ne wannan aya ce ta alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewar ba ita ce fahimtar akasarin malaman sunna ba fasara ta biyu ita ce Allah yana ba mu labari ne wato ba hukunci bane shine Ibn qayyim jawziya ya ce wannan ma bai dace malamai su faɗa ba ya za a ce Allah yana ba da labari a cikin alkur'ani shi Allah bai ba da labari don shakatawa ce ai mazanaci in kaga yana zina da wata ai dama ita ma ya ce ce to insha Allah zai ba da irin wannan labari ai dama an sani inda aka ga mazinaci na zina matar da yake zinar da ita ba ta kwarai ba ce don ta kwarai ba za ta yadda ta yi wannan lalatar ba don haka fassarar farko ita ce mafi inganci Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya game da sharrin zina da mu da iyalanmu da zuriyarmu da ƴan uwa musulmi baki daya Allah ya karɓi ayyukanmu ya gafarta mana kurakurai bayan Allah waɗanda suke ta taimakawa game da wannan tafsiri Allah tabaraka wata'ala ya saka musu da alkhairi hakika an taimaka kwarai daga waɗanda ke yada shi zuwa ga waɗanda ke ba da taimako wajen gudanar da shi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi tarayya cikin aikin lada kuma ya saka musu da alkhairi tun daga duniya har zuwa lahira ah, za ka sake sanarwa ma a yau kafin mu yi addu'a ko insha Allah zai je kamar yadda ajiya aka ba da sanarwa game da abin da ya shafi tallafa mu marayu na wannan yanki insha Allah ta'ala har yanzu asusun abu da yake lambar banki dai ita ce lambar akawun banki ita ce sufuri sufuri sufuri shida takwas ɗaya shida hudu tara bakwai sannan banki shine standing IBGC sunan wato abin nan account shi ne kungiyar jama'atu zaki jama'atu zaki bid'a wai kamu da sunna ba gwalaja hmm. da fatan Allah ya bada ikon tallafawa Allahumma amin mun riga mun yada wannan wato sanarwa ta kafofin yada labarai na zamani ta WhatsApp a group da ko ina saboda haka lambar za a iya samu ta insha Allah ta'ala hmm. Allah ya bada ikon taimakawa assalamu alaikum اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك